A yau a Najeriya banda jihohin Borno da Adamawa da Yobe da ke fama da rikicin Boko Haram, babu wata jiha da ta yi asarar ɗimbin rayukan da ta kai jihar Zamfara, wadda ke fama da matsalar satar shanu da garkuwa da mutane domin karɓar dukiya. Comrade Abdallah Wale Anka na ɗaya daga cikin shugabannin matasan jihar Zamfara, kuma ga tsokacin da yi kan halin da suke ciki. matsalar da take addaba a yanzu ta kai gama ba wai a anshi dukiyarka ba a'a kada a neman rayuwarka ake yi a kashe ka kai tsaye ba tare da wani dalili ba ko kuma wata hujja. Musbaku Yahaya malamin makarantar firamare ne kuma ya yi tsokaci kan abin da ya haifar da wannan matsala. To alhaƙiƙanin gaskiya matsalar tsaro ta fara tun kafin ma matsalar kora shanu tun daga ainihin ishu na sarar dawa wanda ya zamanto ne ainihin abin da an musabbabin faruwar abin. Daga nan ne kuma sai abin ya koma daga sata shanu sai ya zamanto mutane ba su da kwanciyar hankali. abinda ainihin batun ke nuna wasu daga cikin fulani suna nuna ba zai yi a ce ai dan bahaushe ya mallaki shanu ba don haka su ne aka gadan ma shanu don haka su za su mallaka su sai zamanto kusan ya zamanto da fulanin da a cikin daji da su hausa kusan babu wanda ke da kwanciyar hankali malamin makarantar ya ce ganin yadda ake fuskantar matsalar kai shanu wajen sayarwa yasa wasu suka fara satar mutane to sai zamanto sai suka bullo da kuma wata da sisa ta dokan mutane tunda sun fahimci ɗaukar shanun ma sun yi nisa sannan kuma akwai dogayen hanyoyi da za su bi kayan su batar da shanu sai su suka hito da ishu kuma na garkuwa da mutane. comrade abdallah wali ya ce an samu lokacin da aka sace almajirai sanda aka ba da kaji kafin a sake su. Tunda a wani kauye na garinmu da anka local government har almajirai an ɗauka. suka nemi a basu kuɗi naira dubu uku uku fansa na kowane almajiri malamin makarantar ta faɗa musu cewa ba ya da kuɗin da zai ba su domin almajirai ne aka kawo masa suka ce to ai garin akwai kaji haka da kaji aka fanshi mutane to wannan bala'i da me yayi kama kaji aka ba da aka fanshi mutane a wannan gari kuma sai sun zaɓi kaji a kawo a ce wannan ta yi karama sai babba sautari akan danganta wannan matsala da fulani makiyaya sai dai muhammad cede sarkin fulanin mayana ya ce ba fulani ne kawai ke aikata wannan aika-aika ba Na'am lalle Fulani ba su kaɗai ne ba ke haddasawa, amma suna tare don kamar yadda an kai magana a cikin Fulani akwai wa'anda ga sulhun da an yi sun ji magana gwamnati kuma sun yarda da abin da gwamnati ta ci kuma har yau har gobe in za a nemo su to suna nan mu sarakuna mun shaida suna nan bisa ga wannan bakiri za su yadda da amincewa haka to kamar su kuma a fannin sa kan nan to akwai masu gaskiya akwai wa'anda su ko ba manuwarsu alheri ba kuma wani yana mai da taɓarƙwara don an taɓa shi wani ko yana mai dawa don ƙabilanci. Gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya tabbatar da wannan matsalar kamar haka. Muna da challenge na tsaro da fashi da makami ne ah, on the highway shi a babban abin da ke addaba jihar zamfara ya zo ya wuce aka dan fara sace sace shanu kaɗan kaɗan har ya zo ya zan wannan babba har aka zo da irin inda ake ciki amma ina tabbatar muku cewa waɗanga matakan da kuka suna biyowa ɗaya bayan ɗaya so titi ne na shararre na Allah da za ka ƙarshe wannan matsalar. Tuni dai waɗannan mutane suka mayar da al'amarinsu ga Ubangiji domin sama musu mafita. Bashir Ibrahim Idris, Lagos, Arafai.